fatan an nishadantu yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Masu saurare barkanmu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa mu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko, shirin rayuwata ya kalli batun babban ci gaba da aka samu wajen raguwar mutuwa aure a birnin Yamai da sassan kasar Nijar wanda hakan ta faru ne sakamakon wa'azi da sasanta ma'aurata da kotun musuluncin kasar ke yi. A shekarar 2023 sama da aure dubu hudu ne kotu ta kashe a yamai kadai baya ga jihohin kasar guda bakwai. Kun ji mu da Sheikh Abdulrahmani na babban kotun musulunci da ke yamai. Eh, lalle gaskiya ne mutuwan armai da ana samu abin da ya rage shine wazin da malamai suna yi kullum na biyu da farkon farkon whatsapp ne so da yawa telefon zai kawo mutuwan armai tsakanin ma'aurata biyu to yanzu kamar mutane suka saba sun san ba komi ne ya kamata ya zama mushkila ba Malama ta farko gabatar mana da kanki tare da faɗin ra'ayinki. Assalamu alaikum rayuwa ta RFP sunana mada adama daga nan jamhuriyar nijar jihar zandar hakika maza da mata kowanne muna da lai shi kan ka aro mace ka gaya mata abin da baka da da abin da kake da sai ka gaya mata kuma in ta zo gida sai ta gaba haka ba ne alarki tun daga wajen ka ce mata gashi kana da abu kaza ka jiya mata daɗi tun daga wajen sai in ta zo gida ta gaba haka ba dole ba a arme ta zo da baka hudu ba gaskiya ka zo ka hudu baka gaya mata ba gaskiya fi su sai in ta zo gida da tarbo ba haka ba sai a wani mu ma mata fi su billahi ga kwaɗai da kenan an zo an tarra ba haka ba ne abin to kenan dole a ce a ba a yarda ba sai a koma noman jiya a ce nan da nan ana son sakin armi ana son divorce kenan a nema ko babu zuwa ko ta babu komi nan da nan mata ta ce ita a ba ta takardar ta kuma ba ta iya ba zama tunda daɗin da take ji a da yanzu ba ta ganin tana jin daɗi kuma maza fisbillah in za ku yi arin kan ku yi arman ma ku haɗu gaskiya fisbillah za ku haɗu gaskiya ba sai an yi arman ba a zo a da ba haka nan ba sai dai a yi ta haƙuri mata da maza ko ba gaskiya ba To a maudu'i na biyu shirin rayuwata ya yi duba ne akan yadda a daidai lokacin da mata masu juna biyu ke fuskantar kalubalen zuwa asibiti ko cibiyoyin kula da lafiya gwamnatin Najeriya ta yadda da samar da cibiyoyin baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman guda 154 a wani yunkuri na rage mutuwar matan da ƙananan yara. Kun ji mu da Nana Sani matar aure. Wannan cibiyoyi da gwamnatin tarayya ta samar abu ne dama da ya kamata a ce tintini gwamnati ta duba wannan bangare na masu juna biyu wajen gana inganta musu lafiya duba da cewa ba su kaɗai suke rayuwa ba dole dama sai an saka musu hannu wajen gana inganta musu tasa rayuwa. Mai ra'ayi na gaba muna tare. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. to lallai gwamnatin najeriya ta cancanci yabo da godiya da jinjina a wannan namijin kokari da take ta kokarin yi na ganin an tallafa wa mata masu juna biyu ta wurin duba lafiyar su da kuma magunguna kyauta da ake badawa wannan abu haka yake ko tantama babu mu ta shiya mu inda muke wannan abubuwa na tafiya yadda ya kamata fatan mu har kullum Allah ya sa sauran jahohi da basu riga sun dauka ba su ma Allah ya ba su iko har kullum roƙon mu Allah ya taba zuciya zuciyar shugabanninmu ya riko da hannunsu ya cusa musu tausayin talaka a ci gaba da irin wannan abu daga masu juna biyun a koma ƙananan yara a koma sauran jama'a ma a rika tallafawa ta fannin asibitin kamar yadda ake yi ta fannin abinci alhamdulillahi to dai muna ƙara yi wa gwamnatin godiya kuma muna ƙara roƙen ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ba su ikon ci gaba da kulawa. Assalamu alaikum Suna na Jiya Halima daga jihar Kano Najeriya to a gaskiya idan gwamnatin tarayya ta yi wannan abu ga mata masu juna biyu da ƙananan yara gaskiya za a samu ci gaba sosai kuma sannan za a samu ragin mata masu juna biyu da suke rasuwa saboda yawanci zaki ga wasu abin da ya sama ba sa zuwa asibitin za su to in mun je asibitin ba mu da kuɗin da za mu siyi magani duka dai irin wannan ƙananan abubuwan ba su da kuɗin da za su yi to za su ga zuwa asibitin ba shi da amfani za su zauna a gida to haka idan haihuwar mata zutu zo to shi ma za su haihu a gida sannan su ma lafiyar ƙananan yara kin san ƙananan yara suna cututtuka haka to za ki ga su ma wani lokacin iyayen babu kuɗin maganin da za su sai wa yaran sai a zauna a gida a ce to bari a ɗan ba yaro paracetamol a bashi haka dai zazzabin ya hau ya sauka har ki ga yaro a rasa shi. Um, gaskiya bude wayannan guraren zai taimaka sosai duba da yanayin akwai gurare da yawa wanda babu maternity wanda mata masu juna biyu da su rika amfani da shi ko kuma guri wanda za a rika kula da ƙananan yara amma dai ya kasance cewa an tuna da mutane wanda suke karkara kamar yanzu misali za a iya zuwa irin manya-manyan local government a gina ba sai lalle a cikin babban birnin jihohi ba saboda babban birnin jihohi akwai irin wayannan guraren ma ba na gwamnati ba akwai na private wanda suke isassu amma mutanen da suke karkara yawanci ba su da irin wayannan guraren duba lafiyan mata da kuma ƙananan yara yadda ya kamata To a maudu'i na ƙarshe shirin rayuwata ya yi kome ne jamhuriyar Nijar tare da yin duba akan yadda mata suka rungumi sana'ar haƙan ma'adanai. Kun ji mu da Malama Amina Mintari daga garin Dan Isa. Ƙungiyar zinare ta mata waɗanda ke haraka wanga haƙo ma'adanai kamar zinariya ta nan garin Dan Isa. Abin da ya ba mu sha'a muka shiga garangar sabida mun ga dai wannan aiki mu ma mata muna iya kawo gudunmuwan muna iya yin kuma wannan aiki kuma ya zamanto sai ta hanyar wata babbar kungiya wadda aka ce ma afsan ta zo ta ba mu haske ta ba mu haske duk yadda al'amuran suke ciki yadda za mu samun dama mu ma a dama ba mu ma mata dangance da wanga haƙo ma'adanai da ya samu karkaran mu. Sashen mata mai magana malama Ramatu safa daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. an koma gida birnin kantagar hanga bisa sana'o'in haƙan ma'adanai da mata ke yi macen Nijar kowane irin aiki ne ta iya yi da kanta sai dai in ba ta yi niyya ba ko ne niyya na ga rayuwa da zuciya sun haƙa zuciyoyinsu suna iya aikin da maza suke yi matan Nijar ba. Matan Nijar mata ne masu kawon mazaje. Sun san ciyon kansu wadda mace namiji yake je ya nemi aiki. Ya nemi aiki ko na ƙarfi ne ko mai komi wuya shi macen Nijar tana iya zuwa ta kama aiki wannan ta yi shi da hannunta ko noma ne ko noman rani noma na damana inda aka zuwa dai a gina ƙasa a ɗebo shi mata sun iya shi matan Nijar. Wannan suna da wannan ƙoƙari ba yanzu ne ba na yanzu na an ka sani na da na da sun yi shi sun yi ginan laka sun yi ginan dutse yanzu ko mine ne don rezo sosai wannan ya kai ne ko da haka nan ake ganin komi abinda matan Nijar suke yi ana ganin shi amma na da sun yi aiki sun yi noma mace ce take noma in lokacin noma ne akwai mai dami ɗari biyu ɗari biyar mace ita kaɗai ban da gujiya da wake bisa yanzu akwai masu yi inda aka noma gujiya da wake har yanzu akwai mata masu yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo Faransa da cewa mata a Nijar su ma sun fito suna sun jajirce suna haƙan ma'adanai yana da kyau mata su masu jajirce ga neman na kansu saboda aka ce hannu ɗaya yanzu baya ɗaukan jinka eh kwarai yana da kyau mata a Nijar har ma Najeriya din duka amma da yake dai maganan Nijar ne amma kuma gaskiya haƙan ma'adanai din nan fa wani lokaci yana da hatsari to fatan ma'anan shi ne shine su yi a hankali kuma ya zamanto cewa ba wuri mai haɗari suke ai mun sha jin cewa wurin haƙan ma'adanai a ce mutane sun rufta maza ma kenan ina ga mace masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin da wannan rana sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu. A madadin sashen Hausa na Radio France International Arafai da kuma